fim kashi na arba'in da tara daga masallaci excellence ya wuce chibizo yana mota tare da wani direba suka yi ta masa godiya su mai ma suka ce to yanzu dai za su bar zayan ya huta ya wuce ciki ango ya ji baba hajar ya ce da sigar tsokana a kokarinsa na magana malam ka bude baki ka yi tsokana da gaske na je ba ka kyale ka zan yi ba sai na ji ina faɗa kana faɗa kaga wuce wurin matarka idan ka so ma magarib da isha kai na naka jam'an a da ita Mejo ya ce yana nuna masa ƙofa shi da Baba Hadir kowa ya tafi nasa gidan shi ma sai ya tafi yana murmushi daga falo ya soma jin wani irin kamshi mai shiga da bai taba sani ko ji sa ba turaren wuta ne na gaske irin wanda su mami suke aiko mata da shi ta saka a ina kofar da ya tsada zai sada ka da ta shiga lokacin da take kuka ya bude sai ya same ta akan abin sallah tana addu'a ya zauna a ƙasa gefen ta ta kammala sannan ya tashi tsaye yanzu me zan yi ka kwanta ko baka yi bacci ba na san jikinka yana buƙatar kwanciya da yake yamma ce sanyi da aka fara ya ƙaru sosai shi yasa ta kashe AC sai fanka kawai kayan jikinsa ta kalla ta san bai ji daɗin kwanciya da su ba kamar ya san me take tunani ya cire rigar ya ijiye akan kujera da yake ɗakin da farko kunya ta ji sai dai tana ganin yadda ya so mu bata san lokacin da wani irin kuka ya zo mata ba soja na kai ne haka ta buyansa da kirji tana ya shafawa ya yi masifar raimawa fiye da yadda yake tsammani ɗazu da ya shiga cikin riga rigar ya yi saurin ɗauka bari na rufe kasusuwan nan kada su firgita min mata sai ya ga ta kama rigar ta mayar ta ijiye ta rungume shi tana jin wani iri a zuciyarta wace irin rayuwa zayan yayi ne ta sani har abada idan ba samun kanta ta a irin wannan yanayin ba to bata za ta fahimci ainihin raɗaɗin da yake ci a ransa ba yana ƙoƙarin dannewa da fara'ar dole ba sojoji nawa ne irin rayuwarsu sun rabu da iyalansu babu ranar sake dawowa nawa ne matan suke sake aure suka sake sabuwar rayuwa ashe mazan nasu suna da rai yanzu da ta yi aure fa da Allah ya jarumta da son wani fa kuma ya dawo full of hope na ganin iyalansa shikenan duk wannan farin cikin sai ya koma ciki ya dawo matarsa ta zama ta wani kila ma da a tsakani wayyo Allah bayan Allah Allah sarki sojojin ƙasata Kuka mai tsanani take sake fashewa da shi yana shafa mata baya ta ɗago kanta a hankali. Yanzu da na aure fa Zayan. Da shi kenan ni da kai. Bai sa ƙarasa maganar ba domin ko shi ma wannan tunanin yana damunsa. kuma ya san wata kyauta ce kawai daga Allah da yanzu labari ya sha bamban a take so mu nuna mata irin zassafar kauna mai tsayawa a rai ruhi da gangar jikinsa soyayya ba ta tsufa sai dai ma abuta su tsufa a wannan rana abin da suka kwana suna tunawa juna kenan watan da ya gabata malamin jin ya yayi coge a jikin bango yana ta kamshin turare da dan ɗauri sanye yake da manyan kaya babbar rigar nan kamar an nade shi a dukkan jikinsa ga dardara wasu bangarori suna ta da suka don sun ɗan cinye ta koke to amma dai ita dai ta tafi dama cin ta fi dama dama cikin hulunan nasa kofarsa kuwa <clears throat> kafarsa kuwa kwabashu ne na maza mai dan tudu ta saka da tsuke saka da tsukakken baki ya coko gaba wata matar ce ta fito ta kofar gidan da yake tsaye a gefe ta ci kwalliya foundation ta yi kuka kallo ɗaya kacal zaka gane irin matan nan ne da ake kira da masu hirar coca cola masu kirar cola coca cola murmushi ta saki ta kan shi shi ma ya maida mata cikinsa har rawa yake ya ga mace irin wanda yake so amintaccen yaron sa talle da yake taya shi nemo yan mata ne ya tallata masa yar makotansu sakin wawa kyakkyawar mace son kowa kin wanda ya rasa sai gashi kwalliya ta biya kuɗin sabulu matar ta yi ta ko'ina ga tagwanar kwarkwasa ba ta sha wahalar tafiya da imanin malami jo ba da zai tafi kyautar dubu biyar ya yi mata a ziyarar ta farko yana zuwa gida ɗakin sai ya faɗi hankali a tashe ga mace har mace fa ya samu amma babu guri a gidansa mata huɗu ne a gidan to yanzu wa zai sallama Yadiko dai yana da yakinin duk ranar da ya sallami ƴaƴansa kaf sai sun masa rashin mutunci irin wanda bai taɓa tunani ba wanda Maira da Sage yanzu wurin ginin da ta haɗa kan ƙannenta nata babu wata shakuwa a tsakaninsu. Akwai natsatsu akwai fitinannu duk ya tara amma tarayyarsu su ɗaya shine girmama Yariko da Hajjo da ita ma ta yi na nisan kwana a gidan. A tuni tsohon ciki gare ta na'e eh kuma ko wata uku bata cika ba idan ya sake ta yanzu ya cuci kansa tunda bai gama more kuɗin da ya kashe mata na aure ba ranar malami kasa bacci ya kirki ya yi tunani ya addabe shi bayan kwana biyu a ta sauka aka sami yan biyu mata ya murna mahajjo ta tare shi da wannan zancen ya haɗa rai don bala'i tun ana daidai din kuma yanzu abin ya koma bibbiyu wani ba za ku bar na sha iska ba ne mata kowa ta zo bata da aiki sai haihuwa Hajo ta san halin mijin nasu sare kuma da yake ita aka je asibitin ta ga irin wahalar addinin ta sha sosai. Idan ka gama tsakin sai ka kawo kuɗin da za a siyo abubuwan ƙarin jini a yi mata girki mai kyau. Kuma dai wannan karon a daure aka ba mu mai ɗan kauri yarinyar ta ji jiki. Abin da bai taka ƙara ya karya ba dama neman rigima yake ido rufe da ɗaya daga cikin matan nasa dan sosai hajiyayye ta gama tafiya da imaninsa da wani salon soyayya da take gwada masa ji yake kamar bai taɓa aure ba ya karkace kai ya kankance idanu rashin kunya zaki min hajjo to sai ki kwata tun da uban mutum muka tara kiwa kishiya girkin bakin jini bakin bakin jiki ranta ya soso da zagin da ya mata na gode madalla sai dai ka sani uban nawa bai ajiye ko dan mariki ba a duniya ba ba ta yi masa shaidar auri saki ba wuyan wata yayi kauri to sai ki tattara ki koma gidan wanda baya saurin baya auren saki ali mai saurin saki ke ma yayi miki saki ɗaya da farko kunnen tare ne ma ya toshe saboda abu ne da ta kasakance ba zai taɓa faruwa ba shi yasa ma ta saki jiki ma ta saki jiki kuma ta ɗauki salon yadiko na ganin sun rungumi duka yaran da babu uwayensu musamman masu hananun shekaru batta da faɗa da rashin barin ta kwana amma duk mata da bai taɓa auren wadda take son su soyayya da gaske ba su ma hakuri da irin na duka kamar ta ba kunta ta musu da yake ya sa da wahala wahalar soyayya ta fito a kokarin ci a ƙoshi. me kace malami jo ta faɗa a razani shi ma kuma sai jikinsa ya ɗan rutsuna na ce ta tara a tafi na sawwaƙe miki idan akwai nama a gidan tsoho sai ki je ku yi ta ci duk wani abu da take tunanin faɗa masa domin rage wa kanta bakin ciki sai ta ga yayi kaɗan zuciya tana zafi ta shige ɗakin ta mayafi kawai ta ɗauka ta fita daga gidan ba tare da ta leƙa gidan ɗakin na'iba ba tun da yadi kuma tana asibiti wurin mai jego kafin ta karasa bakin ta sai kuka ya kufce mata da kyar take ganin gabanta haka ta tafi gidan iyayenta a cikin gari malamin jokotun da ta fita ya ji duk ya shiga damuwa sai dai wayar hajiyayye a lokacin ta mantar da shi komai sai gashi a washe gari ya tura wakilai gidansu abin mamaki basu bar gidan ba sai da suka bada sadaki dan iyayenta sun ce basu ga dalilin jan lokaci ba yadiko ta yi kukan wannan wulakancin da ya yi wa hajjo ta je ta faɗa wa abokinsa da suka yi hannu riga wato malam kallon mu ko kaɗan bai ji daɗi ba amma ya san malami jo baya jin shawara duk da haka ya je gidansu gidan ba kwashe da daɗi ba abin takaici cikin yan matan nan hudu da ya yi wa aure lokaci da idanun ummi suka buɗe biya an sako su sauran kuwa zaman wulakanci da kaskanci suke a nasu gidajen sun ware mazan da basu san darajar su ba ko kaɗan kina magana kuma a goranta miki sha babanki ma yafi haka daga nan dai malamin ya shiga gyaran gidan amarya za ta tare ya duka hakurinta ya kare da kudda kudurta a ranta cewa altine yana yin arba'in za ta bar gidan yarinya ce karama mareniya babu wata mace tsayayya da ta gani daga dangin da za su su bata kula ita da yan biyun nata ana sauran kwana biyar ne amarya ta tare mai rama ta je kafin ta wuce abuja yadiko sai ta kasa faɗa mata an saki hajjo tunda ta san sun shaku daga baya kuma ma dai tana gudun ta faɗa mata faɗa ta hana ta nata neran barin gidan ita din ma ba zama take ba tana ta zagayen dangi amma bata leƙa ba salame ba aniyarta ba sai ta dawo washe garin tafiyar amarya ta tare malami ji ana ta zumuɗi ya yi aski an gyara ko'ina da kullum bakazarsa ya shiga ɗakin amarya da zumar kiranta zuwa turakarsa sai ya samu bata ciki sai wasu yara dugui-dugui da ya bi ya lissafa su da cif kwance wasu akan gadon shi ya biya aka yi mata kayan ɗaki wasu kuma an yi musu shimfiɗa a ƙasa jiwaye zai fita neman ta ya ci karo da wani yaro ɗan kimanin shekara sha uku mun gaji malamin jo ya haye kan doguwar kujerar ɗakin dan babu kowa a kai ya kwanta abin ya ɗaure masa kai ya tafi ɗakinsa zai ajiye ledar da hannuwansa ya fita neman ba'asi sai ya sami hajiya ya zaune a kan katifarsa da ya sauya saboda zuwan amarya ya saka mai gida har mai gida kar ta taka sanda zuwa angona tace tana maƙe murya sannu dai ya daure ya amsa kafin kuma ya soma faɗa su waye a ɗakin ki ɗaki na kuma anya da mutane a ɗakin kuwa ni dai zan fito ban bar kowa ba sai yaran namu idanu ya zaro yaran ku ke da wa sun kai goma fa ina jin bakwai ne ba yawa biyu ne kawai baban su ɗaya sauran kowa da nasa ya tambaya hankalinsa a tashe murmushi ta masa tana tasowa gabansa tana rangwada jiki tana juyawa daren yau namu ne ni da kai ka bar batun yara za mu yi maganar gobe lerar ta karɓa ta buɗe ƙamshi ya doki hancinta kaji ne uku danƙwalalle sun gasu an yanka su an yanka musu albasa kabeji da tumatiri yawunta ya tsinke bata ankara ba ya tsiyayo ta gefe baki a kan idon malami jo haka ya tsaya kamar gunki ta kamo hannunsa ta zaunar da shi jiki na bari za ta ci nama biyu ta raba naman ta kwashe ɗaya a wata ledar ta ture gefe wannan yara na za su samu na lamusa da safe idan ban basu ba gobe bani da zaman lafiya tashi kawai yana tunanin ko bulala zai samu ya tafka mata dan yana son ta sai a ha'ince shi an ce sakin wawa bai fi a ce tana da yara biyu ba kuma dan jaraba sai a kwaso su tare a gidanta su tare hannunta da yayi rabon naman ta bi ta lashe tas yana neman abin duka bata sani ba ta tashi ita ma cin nama irin wannan ya fi daɗi idan mutum ya rage kayan jikin sa yadda na gama sai a faɗa wa angwanci da ko malami jona wani kaina ta shiga kifta masa idanu zaki ci ukwal ubanki ne yace a a zuciyarsa ya kama kofar ɗakin ya fita wurin ajiyar itace ya je ya sami wata sanda ya ɗauko wata sanda ya dawo ya jingine ta a kofar ɗakin ya kusa kai ciki sai ya haɗu da wata dattijuwa a zaune da ɗaurin kirji ta saka ledar nama a tsakin kafafunta tana tauna ƙashi ke kuma daga ina yace yana huci mai gida ka kuwa muryar ta dai hajiya ce amma hajiya ce amma wannan ai tafi kama da dattijuwa sosai ya shiga kallon ta yau babu foundation fuskar ta nuna da kyau daga gani ka kalla ta arba'in da biyar ko ma fin haka kayanta ta jibge a ƙasa ya kalla ya kuma kallon ta ke tashi tsaye ta kuma miƙewa tana tsune kai wai ita kunya yau na ganki a bushe kamar ni ina abubuwan jikin nakin au ta juya ido kayan da nake ciko da su kake nufi ka can wai na ga bacci zamu ne nace bari na cire na sha iska wai tsaya ke ce dai hajiyayye da muka yi magana yanzun nan kika ce min yaran ki bakwai kai dai ka damu da sansanin yaran naka to zauna mu ci ina faɗa maka su goma sha ɗaya ne amma biyu baban su ɗaya ne mako ko na ce mako in kika in kin isa Allah ya tsina kin kawo kin kuwa san ko ni waye da zaki cuce ni haka kalle ki fa babu bodi babu alamar bodi sai tumulin ƴaƴa to ki tashi tumuna da juna ki je ki tashe su bar min gidana ba ta nuna masa ranta ya ɓaci ba tana cin naman da ya soma ta soma ta kasa ce ka dai yi haƙuri mu yi waye gari sai su koma gidanmu idan na tashe su cikin dare yanzu da wahala suke ɓoye maitar su idan naman kazar bai ishe su ba sai ka ga cikin mutanen gidan na ana ciwo a kama kowanne kaga ba zan so hakan ba baki na ra duka makaman yakin nasa suka ɓace ce kina nufin wai wai kuɗin nan kina dai nufin mayu ba na zaton na kawo na ma na ya faɗa maka tun lokacin da aka tura wakilanka ko da ka damu ka damu in dai zasu ci nama su ƙoshi wallahi babu mai babu mai sani a gidan nan idan ba haka ba to dan shi babban da na taho da shi ma cewa yake wai ya ga cinyoyinka kamar a tsorace rike cinyoyin nasa <laughs> ita kuwa ta ci naman nan duka ta cinye tun daga ranar kwanaki shida kenan kullum babban dan nata wanda ba a gidan yake ba zai je gonar malami ya ɗebo kaji ko zabe kamar biyar su gyara shi da yan uwansa a tsakar gidan a yi dabge dabge a ci sauran na gani sauran na gani malami jo bala'in tsoron su yake ji ya kuma kasa faɗa wa kowa don yanzu tsoratan shi tsorata shi take yi har cikin dare duk da karyar mai ta yi ya ƙara ramewa ya tsotse babu mumura a jikinsa Hajiya ban da nama sai ta take shi take yi da karayar maita yana bata kuɗi. Su duka nasu ido ne babu mai cewa komai an bar shi da sabbin iyalansa. Kwana biyu da dawowar Zayan sun buga soyayya shi da mai rama ko farkon aurensu albarka gaishe su kawai yaran ke zuwa yi babu mai zama a bangaren su radiya ma ba sa kwana sun koma tsakanin gidan mama da mami haka an ce musu wai su bar shi ne ya huta yau suke so ran suke sa ran kiran yan uwa a waya su sanar da su idan ya dawo daga headquarter za su karasa hada duk wani abin da ya dace domin ya zama na komai a yin shi officially Awabi ya ji sauki kuma nan da kwana biyu yake son koma ya karasa abin da zai yi dawo kafin hutun ya kare ya aura masa alheran, raji da zahara suma ma za su tafi osun wurin dangin iyayensa daga can za su je katsina sannan su koma germany arifa da mamanta sun zo jiya yau kuma ta ce akwai fa zuwan su park ita da ita bata haƙura ba su shirya za ta zo su tafi a gidan kuwa ta yi la'asar washe gari suna yin sallah suka shirya za su tafi awab ya ɗauki raji a gaban mota sai zayana da radi da radiya a baya ibrahim da mz a mota mama sai su fauziya a motar arifa wani sabon park ta kai su na dan wani dan wane na wane dan wane ba tsada bace ba shigarsa sai dai masu zuwa da irin abubuwan da ake saidawa ka ji fiye wata guda ɗaya naira ashirin yasa ba kowa ke zuwa ba hakan ya kare shi daga zama matattarar yan kwaya kowa ka gani yana kokarin nuna shi din ya isa ne wurin ya kawatu da fulawoyi kwantacciyar ciyawa da mutum zai iya zama a kai ko babu shimfiɗar komai ga wani abu kamar ƙorama ruwa yana wucewa da gudu akwai manyan bishiyoyi masu ƙara masu ni'ima da daddalar inuwa suna fitowa yanzu da ibrahim ne suka ɗauko carpet da za a shimfiɗa rajiya ya ɗauko kula ɗin da aka zuba robobin ruwa da gwangwanayen lemuka cikin kankara zayyana da radiya kwandunan abinci shi kuma awab ya nufi wurin masu gasa nama a rifa ta biyo shi kaftin yaushe ne komawar taka jibi akwai sako ne not really tace na dan murmushi mayar mata yayi yana jinjina kai akwai wata a ƙasa kenan haba kanwata kada ki boye min komai radiya ya gani tana nufo wasu fuskar ta babu walwala dama tun a gida ya kula kamar ma bata son fitowar shi kuma dama ce yake gani saboda baya samun chance ɗin zama da ita su hira idan ba a kira ta ba to tana wani aikin ta yi kyau sosai cikin pakistan da ta saka rigar baƙa da aikin zare pink sai pink ɗin wando mai faɗi da pink ɗin mayafi da ta yafa so cute ya furta hankali gaba ɗaya hankalin sai koma gare ta muna koma gida zan bada shawarar a a yi bikin nan naku kafin a nemi yar mutane a rasa arifa ta ce tana dariya da kin kyauta yanzu ne zaki faɗa min me kike son faɗa ko we talk some other time shi zai akwai kishi yanzu hakan sai na yi sai na lallashi a to bari na gudu kada ta hana ni yayanta wurin wasu kujerun da aka baza a karkashin bishiyoyin radiya ta koma ta zauna ta kai ci ishe ta da kishi a na jin mai arifa ta ce ya gama karɓe ledojin naman ya ce wanne mz fakaninta ne a kunyata ta ce ba shi ba how much do you know about yusuf yana kira na amma kuma dai ni ma i like him da farin ciki yace insha Allah baki da matsala kanwata maybe maganar ki yace yana son mu yi amma wannan haɗi yayi masa sosai tare suka taho inda Radiya take Arifa ta karbi ledojin don bata dan bata da girman kai shi kuma ya zauna a kujerar da ke kallon ta tsike shi tsuke baki ta yi ta ki masa magana ya tashi ya je ya ɗauko masu masu maltina guda ɗaya ya dawo bai ce komai ba ya buɗe ya sha ya tura mata sai da ta ɗan murguɗa baki wannan dibul ɗin mai bashi sha'awa ya motsa ta ɗauka ta sha ita ma ta tura masa haka suka yi har ta ƙare za ki ƙara ta noke kafaɗa haushin nata biyu ne daman ga dariya da yake wa arifa ga tafiyarsa jibi duk ya dagula mata lissafi tun bai tafi ba ta soma jin kewarsa sati uku ya ce zai mafi karanci ko yayi wata guda duka duka yaushe suka daidaita yake tsananin yake sake tafiya ya barta yatsa yatsa ta ji ya kaɗa kusa da ita ta ɗago da daga tunanin da take yi tana kallon sa in dai fa kike yi wannan fushin ki na zancen Yusuf muke yi it seems sun daidaita duk da tana kokarin boyewa ya kula da daɗin da hakan yayi mata amma sai ta sake ɗinke fuska me kuma nayi kin ga tafiya ce a gabana bana son wannan fushin kwalla ya gani ta ciko idanu ya tsosa mata inda yake kai ya Allah ya ce ya soma damuwa alheran ba kya son na tafi ne kika banta ta akan teburin gabanta bayan ta ce eh kada ki bari hawayen nan su fito me yasa zaki sani shi dai bai kamata nayi ba with a hug and maybe a dogowa ta da sauri na daina don Allah sai ta ga yana kallon fuskar ta shine ta tabbata idanunta idanta ta ji danshi kaɗan ne ya ɗigo amma na kuma ba na ba ni na fito da shi ba ta waye daga wurin zaman sa yana zagaya gabanta a hankali ya na iya tunda ya fito sai na rarrashe ki come here ba da ta miƙe ta ma tana ja da baya Allah na daina fa ka tsaya inda kake bai dakata ba ya cigaba da matsowa ga wani nan ma na ga yana zubowa shin tana buƙatar rashi irin wanda ni kaɗai zan iya mata ko ga kunya tana ji ga zancen yayi mata girma sauri ta ƙara ta ne ƙara tana neman ina sauran suke ba hawaye bane ruwa ne idanun sawar na ciki suka yi yace kin fara ƙarya ne ina kika ga ruwan mm, mm, yau ne ina ga ta taɓo inda ta nuna masa cap ya tsaya ya kwaba fuska ashe baki daina ƙazanta ba dariya ta kuma yi za ka taka ɗanyen stop alheran ba na son ƙazantar nan naki ta kuwa cakule tana jin daɗi yadda ta dawo ita yake gudu kalli mana ka gani ga ɗanyen shizdi ta amsa innocently kamar bata san me take masa ba ko ki bari ko yi ni kada ki kure ni ki ga me zan yi miki fa ya gargaɗe ta da hannu yana dawa kusa da ita suka so majera suna gangarawa hanyar inda sauran suke to na yi shiru beta call me that again dama na gaji da hamman nan su zayyana su faɗa ke ma ki faɗa babu bambanci cherry ce da wata irin tsiga mai shiga zuciya meaning daidai da shizdi amma french version tsayawa a gaban ta ya hana ta ci gaba da tafiya idan na dawo bana son ko sati mi ba daura auren mu ba so tun yanzu ina faɗa miki zan sanar da su baba idan kin so ana tambayar ki sake cewa baki shirya ba dariya ma ya bata ta ce masa ko gobe yake so ta shirya idan kin raina mun da kin raina kanki kuwa nutsuwa ta yi a ta ce me yasa duka na za ka yi sai da ta sa shi ya yi dariya matsoraci a na kika baro yar soja na san da ita cewa za ta yi bismillah yar sojan lafiya bayan ta kare min ina nan ina son direba yana juyawa su kara ido da gudu duk da kiran da yake mata kunya ta na ta tsayawa bata sake bari sun zauna a sun zauna su kaɗai ba saboda kunyar su ta ringa ji da ana ɗaukar hotuna kuwa Fabur ta ƙi yarda a yi musu su biyu. To masu zan dakata a nan kar ku manta ku subscribe mu like na gaba.